أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa muna jaddada godiyar mu ga ubangiji mu Allah mai kowa mai komai wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya nuna muna wannan marici na 22 ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 42 Eh, ya yi daidai da hudu ga watan mai miladiya 2020 gamu a wannan babban makaranta ta santa for islamic studies da ke wannan babban birni na nibo zakanji kenan eh, niger state a barbu local government niger state nigeria domin ci gaba da gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muka saba da gudanarwa daidai wannan lokacin muna cikin suratul kahafi sura ta goma sha takwas kuma mun kai ƙarshen aya ta tamanin da biyu a jiya ya nuna a yau za mu tashi daidai ka aya ta tamanin da uku kaminta ga wasu tambayoyin da za mu karɓawa na farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi malam menene hukuncin wanda lokacin azumi ya ji aka ya shafa wani mai a jikinsa wanda kuma man mai gyaran jiki ne wannan uh, mai bai uh, shafa wani abu ga jiki ai bai bata azumi don mutu ya shafa wani mai a jikinsa bai bata masa azuminsa kuma uh, yana yiwa ya zama ɗin yana da ƙanshi eh, ƙanshin dubi taɓa ma azuminka ko turare ka iya fesawa a jikinka bai taba ma azuminka amma idan ya zama man yana canza kalar jiki to wannan kuma ba don azumi ba ko ba don azumi ba haramun ne ka sashi ina fata an gane wannan amma idan ya zama kawai wai don kila basilin ne mai kanshi ko abin da ya kamanci haka wannan do baya taba maka azumi malam wai kifin da ya haɗe annabi yunus wai wannan kifin malami ne ban sani ba ko malami ne ko jahili na amma dai bawan Allah ne wannan shine kawai ni sani ah, malam ni ne ni ne nayi tsarki bayan nayi tsarki sai daga baya kuma na hanna riga na yi wanka sai ni ga wasu jini ah, wasu wani ruwa na fitowa a gabana wanda kuma yana da yauki menene hukunci wannan bai taba miki azuminki ah, matukar ba jini ne ba jini ne kawai ke da wani hukunci jan amma wasu ruwan da mutum zai gani ba mace za ta gani bayan ta riga ta kare tsalki hatta ta riga ta wanka eh, kamar farare ruwa ko su ruwa masu yaki wannan kawai sai ta je ta nemi magani amma dai ba jini ne ba jini ne ke da wani hukunci Allah ya samu dace assalamu alaikum malam da fata an sha ruwa lafiya menene hukuncin mutum musulmi ya bar yin sallah shin ya kafirta kwarai kuwa ya kafirta mana ai bambanci mu da musulmi da da arna shine sallah wanda ya ba sallah da gangan kafiri ne malamai na cewa eh, suna sabani idan ya bar sallar ba ya kore wajabcinta ba amma dai akan kasala ya bari shin kafiri ne ko ba kafiri ne ba majority malamai sun ce ko akan kasala ya bar sallah inda da gangan ne kafiri ne yan karan daga cikin malamai sun da cewa in akan kasala ne ba kafiri ne ba amma ya yi kabira babba to amma dai wa'inda suka tafi da cewa kafiri ne sun yi yawa kuma suna da hujjoji masu karfi sannan kuma daga cikin hujjojinsu akwai sakaci kwarai da gaske don wani idan yake an ce ba kafiri na ba to zai je ya rinka daina barin sallah to gaskiyar magana hujjar wa'inda suka ce barin wanda ya ba sallah ko akan kasala ba shi wanda yake musu wajabcinta shi kai tsaye babu shakka kafiri ne amma wanda bai musanta wajabcinta ba amma fa bai yi ba saboda kasala to shi ne kawai ake sabani ko shi kuma zamansa kafiri ya yi zama daidai Allah shi raba mu da kafirci assalamu alaikum malam da fata an sha ruwa lafiya Allah ya ƙara ɗaukaka kini ni ne mahaifiyata ta hana mini zuwa sallar tahajjudi shin in mata biyya ko kar'i mata da mahaifi da mahaifiya duk wanda ya haka hana ma aikin da'a ga Allah subhanahu wataala bai kamata ka yi masa biyayya ba farko abin da ya kamata ka biyi laluma ta hanyar da zai yarda ya bari ka je kai wannan ibada da yake ah, tahajjudi ba wajibi ne ba amma dai nafila ne wanda ake samun lada bai kamata mahaifi ya hana ma ɗansa wannan aiki na alkhairi ba ko mahaifiya ta hana ma ɗanta wannan aiki na alkhairi ba saboda idan eh, ta hana ma guda mata aiki alkhairi ne ba ta ne ba ka je ka yi ah, sai dai malamai na cewa idan ya zama kila sun eh, ah, ta ga tausayin ka kila yana yiwa ah, aikin ya yi ma yawa da yawa ko za ka wahala kuri idan ka yi wannan aiki na nafila to tana damar ta hana ma to amma irin jiri wannan da ake wata guda ai babu wannan wahalar da har mahaifiya ta ce za ta hana ma da to daga takaice bai kamata a yi mata da'a ba wallahu ta'ala a'lam alarama sai mu je a ayan mu ta 83 ciki wannan sura ta suratul kahf بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا جاء من كمل كسر تبير النبي موسى عليه الصلاة والسلام a wajen neman ilimi kisa ce mai zaman kanta mai bayani game da zuwa neman ilimi ta yanzu kuma sai Allah sake yi adafin wata kisa ita ma kanta ita kuma wannan kisa tana magana ne tafiya amma fa na jihadi wancan tafiya na neman ilimi sannan wannan shi kuma tafiya na mi tafiya na jihadi don a nuna ma muhimmancin ilimi sai aka fara gabatar da ilimi kame abin da ya shafi jihadi domin shi ilimi shine gishirin rayuwa shine komi idan aka ce baka da ilimi idan kai sallah Allah baya karba idan aka ce baka da ilimi idan kai jihadin Allah baya karba idan aka ce baka da ilimi zai kai ka musulunci ma ka rasa shi saboda za ka yi shirka baka sani ba idan aka ce baka da ilimi duka wani aiki alkhairi ma kana iya rushe shi saboda rushe ilimi to shi yasa ilimi shine gaba shi yasa sai aka fara gabatar da kissar neman ilimi sannan aka biyo da kisar jihadi sai Allah ce a ah, ah, wa yas'alunaka an zulqarnain suna tambayar ka game da zulqarnain zulqarnain wani mutumin kirki ne aka yi malamai sun sabani a inda aka yi shi amma dai magana mafi kyau wanda malamai suka firin jayarwa an yi shi ne a Yaman domin ko ga abin da ya shafi sarakunan Yaman zaka ga mafi yawan sunayensa zai fara da zi kama a ce ma zi wa zil ne zi wane ne za zaka mafiya sarakunan su da zi da zi zai farawa to wannan yasa sai suka ce to yaman ne zil ne da daga yaman ne kuma mutumin kirki ne ana masa alkunya da abu kuraimin alhimyari wasu haka suka cewa ana ce masa abu kuraimin alhimyari mutumin kirki ne wasu sun ce annabi allah ne amma magana mafi kyau a mutumin kirki ne mai da'a ga Allah wanda saboda da'a da biyayya ga Allah Allah ya fore masa abubuwan da bai fore ma mafi yawan mutane ba wanda musamman a lokacin da ya rayu a ce ya yi tafiyar da za mu karantawa a hali yanzu to ya nuna cewa annabi Allah ne babu jirgi a wannan lokacin babu motoci a wannan lokacin amma ya yi wannan tafiya ta jihadi ya nuna ko ma dai annabin Allah ko kuma wani mutumin kirki da Allah ya kore ma wata mu'jiza daga cikin mu'jizoyi ko karama daga cikin karamomi Allah yake cewa suna tambayar ka game da wannan mutumin qul ga ya musu sayatlu alaikum minhu dhikra zan karanta muku labarin wannan mutumin kuna tambaya ta game da shi to zan baku labari ya gabata cewa mutanen makka su suka zo suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambayar nan amma da direction daga wato yahudawa domin yahudawa na suka ce masa suka ce eh, ma wayannan mutane maka su zuwa masu allah manzo Allah wayannan tambayoyi ba sun je sun same su kamar yadda ya gabata suka ce musu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ya ce mana annabi Allah ni da kaza da kaza suka ce to abin da ya kamata ku je wajen yahudawa domin su suna da ilimi ku yi musu tambayoyi kila yana yiwa ku samu tambayoyin da za ku zo ku kule manzo Allah sai a tabbatar cewa shi ba manzo Allah ne ba kowa sai ya huta to da suka je wajen yahudawa wannan sai yahudawa suka ce musu to za mu muku za mu ba ku tambayoyi amma ku je ku yi masa in ya ba ku amsa daidai annabi Allah ne in ya ba ku amsa sabani haka to ba annabi Allah ne tambayoyin su ne ku tambaye shi game da arruhu rayuwa sannan ku tambaye shi game da wa'annan matasan guda wa'annan matasan da suka je suka shiga wani kogo ku je ku tambaye shi wa'annan matasan wanda kawai ku ce masa wasu matasa ne suka yi gudu da addini su suka je wani wuri ku yi musu ku yi mai tambaya game da wannan na biyu akwai wani mutum wanda ya zagaye duniya ya je mafudar rana ya je mafadar rana ya je kudu ya je arewa duka ya zagaye duniya ko ina to wannan mutumin wane ne to kaga wayan tabbai su ne aka zo da su mu amsa wayancan game da arruhu qur'ani ya amsa ya amsa muna asabul kafi wayannan matasan ya amsa yanzu kuma zai amsa musu wannan tambaya ta wannan zulkarnaini wanda ya zagaye duniya gaba daya za su yi maka tambaya game da wannan ya yace qul sa'atlu alaikum minhu zikra zan gaya muku labarin sa kwatta filla dalla dalla ku kashe kunnuwa ku jiya inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa Allah ya ce inna makanna lahu fil ardi wannan mutumin da kuke tambaya mun ba shi damar zama a doron kasa mun ba shi iko da ƙarfi na rayuwa a doron kasa da kuma hanyar gudanar da mulkinsa da hanyar gudanar da jihadi mun fore masa wannan a doron kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa mun ba shi dukkan komai mataki wanda zai iya kaiwa a kansa duk abin da yake son ya cimma to mun ba shi tsani hanya da zai bi ya cimma wannan bukatar tasa idan yana bukatar tafiya gabas to za mu bashi hanyar da zai bi sai ya je gabas din nan idan yana so ya je yamma za mu bashi hanya za mu buɗa masa hanya sai ya je yamma idan yana so ya yi jihadi domin tabbatar da kalimar Allah za mu buɗa masa hanyar jihadi domin tabbatar da wannan kalimar duk abin da yake bukata to mun ba sababa mun ba hanyar da zai bi zan sauki ya cimma wannan abun sai gashi kuma ba fa'at ba sababa hmm. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا فاتبع سببا sai bi hanya wannan da muka hore masa domin ya je kima bukatarsa wace ce bukatar tasa yanzu yana son ya je yamma ƙarshen duniya ya je can yamma ƙarshen duniya kuma da jihadi duk garin da ya je ya kira su zuwa ga addini wayanda suka karɓa kenan sai a ba su tuta su zauna su gaba da rayuwa a kan addinin Allah wayanda ba su karba ba sai a yaƙe su a ci su da yakin sannan a tilasta musu ko su zama musulmai tare da musulmai ko kuma su ki zama musulmai amma su zauna karkashin daula ta musulunci haka ya bi ya tasa mai yamma daga yaman har sai da ta tafiya hatta iza balaga magriba shamsi sai da ya kai inda rana ke faduwa daga yaman da ya kama hanya bai tsaya ko ina ba sai da ya cimma magariba shamsi duk garin da ya cimma ko ya musulunta ko a yaƙe shi yace kuma wa da taqrubu fi ainin hami'a ya samu wannan ranar tana faduwa ne a cikin wani marmaro wanda ke da laka-laka yana ganin ranar tana faduwa amma iya sa shi yana ganin ranar kamar tana faduwa ne cikin wato mari-mari wani marmaro na ruwa kuma marmaro ruwan hami'a wanda ke da wato laka kuma lakar baka ne a hami'a bakan laka a tsinul aswad bakan laka nan ya ga idanunsa suka nuna masa rana tana fadawa a lokacin da ke can karshen duniya inda take fadawa akwai kira da ta zo da fi ainin hamiyatin to sai malamai suka fassara da hamiyatin shi kuma da wani marmaro mai zafi wato mai ruwa masu zafi hamiya daga ruwa masu zafi kenan sun ya zama yanzu dai ya je ya gana inda ranar ke faduwa ranar tana faduwa a wani marmaro marmaron ko ya zama mai ruwa masu zafi ko ya zama mai laka a wannan kira da tafi shahara hami'a mai ruwa wato mai laka-laka shi iya kallonsa ya ga wannan rana tana faduwa a wannan gurin wa waje da inda ha kauman kuma sai ya samu wasu mutane ga rana tana faduwa cikin wannan marmaron sannan ga wasu mutane kuma kusa ga inda ranar ke faduwa ranar tana bugun su kusa gare su sai muka ce ya zalkarnaini ya kai zalkarnaini wannan bawan Allah yanzu ga shi ka isa inda rana ke faduwa wani dama shine burinka ka isa wannan gurin kuma ka zo ka da jihadinka har ka iso wannan gurin to kai zalkarnaini yanzu ga abin da zamu gaya maka imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna nan mutanen da an bakin wannan ranar suke faduwa rana ke faduwa gaban su to mun baka zabi guda biyu ko ma dai ka kama su kai musu azaba ko kuma ka biyo ta hanya ta maslaha ta wajen kiransu an baka dama duk da kaga dama ko ka bi musu maslaha ka kyautata ya zama ba yaƙi aka ba kila bi ta maslaha wanda zai musulunta kaga sai musulunta wanda bai musulunta kuma to kaga dai yanzu dai mun baka za mun baka yuka mun baka na ya eh, eh, mun baka nama ko ka yaƙe su wato ka azabtar da su ko kuma a'a kar ka azabtar da su kila ka bi ta hanyar lalama don akwai hanyoyin da wata lalama ba dole ne sai an yi yaƙi ba to yanzu duk wanda kaga dama mun baka zabi ka zabi ne daga cikin su wannan fa saboda Allah ya san matsayinsa mutum ne wanda ke da hikima sai Allah ya bashi wannan damar don ya zaba makansa kuma Allah ya sa abin da zai zaba kamin ya zaban Allah ya sani amma Allah ya bashi wannan domin me don shi Allah fa'alul lima yuridu ne mai aikata abin da ya ga dama ne saboda ya riga ya bashi zabi yanzu bari ka je zabin da ya zaba ma kansa baya Allah ya bashi zabi me yake cewa قال amma man zalama fa sawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا zalkar ne bai tsaya wata wata ba sai gaya ma Allah matakin da yake so ya ɗauka. Ƙala sai ce amma man zalama amma duk wanda ya zalunci cikinsu su kenan wanda ya shirka wanda ya kafirci wanda aka kira zuwa ga addini yace baya so to fa sawfa nu'azibuhu lalle shi kan za mu yi masa azaba kuma azabar babban azaba za mu ɗanɗana masa azaba saboda yaƙi tauhidin da muka zo masa yaƙi lalamar da muka yi masa sun yuraddu ila rabbi karshe kuma sai a komo da shi a wajen ubangijinsa bayan mun masa azaba a nan to kuma zai dawo a hannun karanta shi kiyama ya kai Allah to nan ma kai ma kanka yi za ka yi masa azaba fa yu'azibuhu azaban nukra yi masa azaba azaba mai tsanani wannan shine abinda da zulkarnain ya faɗa ma Allah kuma ya je gaya ma su wa'annan mutanen da ke wannan gurin yake musu to kunje kunje Allah dama ya bani zabi ko in muku azaba ko kuma in biyo ta lalama to na zabi in biyo ta lalama ko kuma in raba kafa biyu zan biyo ta lalama wanda aka ya karbi lalamar walillahi alhamdu wanda bai karba ba zan masa azaba tun nan duniya banda na masa azaba kuma zai jeran tashin kiyama Allah zai mai azaba wadda ta wuce wannan da ni masa nan duniya saboda ka tarihi gare ku yanzu sai ku zaba sai wa amma man amana wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'an min amrina yusra wa amma man amana amma wanda Allah ya wa sa'a ya ساعة sa'a da arziki. ya zama shi kan yayi imani cikin lalamar da muka biyu sai yayi da yayi imani bayan imani wa amila salihan yi aiki aiki na kwarai falahu jaza'anil husna to yana da sakamako kuma kyakkyawan sakamako wanda za mu yi masa tun nan duniya haka idan ya je lahira Allah zai masa kyakkyawar sakamako shine zai samu shiga aljanna to kaga wannan shine amfani imani kenan sauraka idan kun yadda kun yi imani bayan imani kuma kuka biyo da aiki na kwarai za ku samu sakamakon kyakkyawa a nan duniya a lahira ma za ku samu haka wasa na kulu lahu min na yusra kuma za mu gaya masa magana mai daɗi magana mai kyau daga wajenmu zai zama ɗan uwa abokin hulɗa kenan wannan kaga matakin da ya ɗauka kenan abu na farko dai wanda duk yayi kafirci za a da kira shi zuwa ga addini za a kuma yi lalama a kansa in ya yadda alhamdulillahi bayan ya yadda ya yi imani ya yi aiki na ƙwarai zai shiga aljanna bayan ya shiga aljanna nan ma duniya kamin ya shiga aljanna akwai kyakkyawa wadda za mu yi masa za mu gaya masa magana mai daɗi za mu yi masa hulɗa mai kyau tsakaninmu da shi wannan haka ke bukata ga dukkan wani mai dawa ga dukkan wani mai mulki ga dukkan wani mai iko idan Allah ya sa mutane ka suna maka da'a suna maka biyayya kai ko kyautata musu kar ya za mutane ka suna maka da'a suna maka biyayya kai ko kana biye da su da sharri kana kwashe dukiyarsu kana canye musu dukiya kana zaluntar su wannan baka san shugaban a kwarai ba kenan amma idan ya zama sun maka da'a sun zama sun shugabantar da kai a kansu to yi musu adalci na ɗaya kenan na biyu wanda kuma ya ɗauki hanyar zalunci ya bin adalci ya ki yadda ya zauna lafiya ya da kai baya ya da wato iya shege to shi kuma ka ɗauki matakin hukunta shi domin wani kai ya fada irin hanyar da ya fada amma idan ya zama mutum ya kana shugabanci wani ya zo ya kama zalunta al'umma kuma ka sani kana gani yana ce amanan mutane kila ma har kai kanka ma ya ce amanar ka kana kallo kana ji ka ce ayi ya ke ya je ya ɗauki makami ya ci amanar wane ya amanar wane kana ji ka sani ka kyale shi to masu cin amana za su yi yawa wani shi ma zai yi tun ya ga shi in wannan yayi ba ya mai komi ba to shi ma zai yi saboda wannan mulkin ka ba zai karko ba amma idan ka ɗauki mataki zaka kira mutane zuwa ga maslaha ga abin da ke zama daidai ka fito da hanyoyi na zaman lafiya ka fito da hanyoyi na kwantar da hankali ka fito da hanyoyi ne da za a bunƙasa tattalin arziki ka fito da hanyoyi ne yadda addinin kowa zai addinin sa cikin kwanciyar hankali za a bauta ma Allah cikin kwanciyar hankali za a wa Allah a cikin kwanciyar hankali za a wa Allah ibada ka fito da wayannan hanyoyin sannan kuma ka kira mutane zuwa ga abi wannan hanyar idan wanda ya karba sai ka karfafa masa gwiwa kuma ka gwada masa cewa ka karrama shi ka girmama shi saboda ya ɗauki wannan hanya wanda kuma ya kiya sai a zo shi ko sai a hukumta shi idan aka hukumta shi zai zama wato taunar tsakuwa ne domin a ya ji tsoro amma idan baka ɗauki wannan matakin ba kan kyale wanda ya ga dama yi sabon Allah wanda ya ga dama yi ta'addanci wanda ya ga dama yi biyayya shi kenan wayanda za su yi ta'addanci za su yi yawa ya Allah ka kare mu wannan shine fa abin da zulkarnaini ya dauka farko da ya je an ba shi zabi an ce duwa da kaga dama kai yace to zai fara da awani domin wannan kuma yana daga cikin usulubi na ahli sunna yana daga cikin kuma wato mataki na musulunci gaba daya idan kuka zo a gari ko a kasa ko a kauye ko a ina ne ba yaki aka ce ku auka musu ba ba cewa aka yi ku kashe su ba ba a bukatar kashin kowa ba sun zubar da jini a mi yake bukata ana bukatar da awani a zo a karanta ma mutane littafin Allah a zo a karanta ma mutane sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idan suka karba to dama shine babban bukata da dukkan wani mai wa'azi ke bukata bai bukatar zubar da jini kadibi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama za a aiko shi a aiko shi a duniya gaba daya amma zai je a kauye ba zuwa yake ce a je a hauka musu da yaki ba a'a annabi zai cewa a je a kira su zuwa ga addinin Allah idan ka kira su suka karba sun zama can uwa sai a rungume su hannu biyu biyu kai akwai wa'anda ma za su ki karban kamar da'ifa annabi ya je da'awar ai ya je da'awa kuma suka ki karban eh, da'awar nan ta manzo Allah manzo Allah ce to shikenan a bari ya je kawai ya kira wanda duk ya karba oho wanda bai karba kuma ba dole na ba suka ce ba mu yadda ba to zan yi wa'azi ban yadda ba mu yadda ka yi wa'azi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce to bari baro musu kasa suka ce ko ka ban muna kasa ba za mu bari ka koma lahiya ba yana baro kasar kuma suka hada da yara matsiyata wayanda suke yan area boy wayanda suke yan daba ne ba su san Allah ba mashaya suka biyo manzo Allah da jifa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ko arna suna dariya sai ga Allah ya turo manzo Allah mala'ika domin a ba manzo Allah zabi me yake so da wayannan mutane wannan mala'ika shine mala'ikan da ke kulawa da duwatsu gaba daya tare da rakiyarsa akwai eh, mala'ika jibrilu suka zo suka wa manzo Allah sallama suka gaya manzo Allah ga bukatar su gashi Allah ya aiko su cewa wayannan mutanen Allah ya ga abin da suka maka ka kira su sun ki karba ka ce a bari ma kai wa'azi sun hana maka kuma sun biyo ka da duwatsu to yanzu Allah ya ga abin da aka yi maka Allah ya turo mala'ika wanda ke kulawa da duwatsu idan kana bukata wannan mala'ikan ya dauko duwatsu ga wayannan duwatsun ya ɗauko su sai ya cicciɓa su sun je sama sai ya sako su bisa wa'in mutanen sai su zo su kihe da su in kuma kana buƙatar su mutanen a ɗauke su sai an je da su sama sai a sako su bisa wa'in nan duwatsu duk yadda aka yi musu ne ba mai daɗi ne ba gare su me kaza ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ba shine ni zaba ba abin da ni zaba kawai shine Allah ya shiryar da su ni ina bukatar shirya su ne ba ina bukata a yi musu azaba ba ba yana bukata a kashe su ba ba yana bukata a zuba musu da jini ba Allahumma di kaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shirye da mutane na su ba su san matsayina ne ba shi yasa suka yi min wannan aikin da sun san matsayina ne annabi Allah ne da ba su yi min wannan aikin ba annabi ce ina bukata su shiryu in ma ba a samu suka shiryun ba to ina bukata cikin ƴaƴansu Allah shirya wasu shi ya himin sauki da ake an kashe su gwamnati haihu ƴaƴa ahli sunna musulmai da ce duk an kashe su ni na ida son haka ku dibi annabi Allah annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yanzu in ka je daifa gaba da ka ce ka nemi kahiri ba za ka samu ba duk sun zama musulmai ƴaƴansu sun zama musulmai wannan ya zama hikima irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe mai wa'azi ba zuwa yake ya ce a kakkashe ba ba zuwa yake a zubar da jini ba ba zuwa yake ya buɗe wuta ba a'a me zai yi yayi lalama ya kira mutane zuwa ga addini idan ba su gane ba ba mamaki yayansu za su gane wannan yahi alkhairi bisa ga ce yanzu an je ana zubar musu da jini haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da'awa kuma haka wannan ne yayi da'awa an ba shi dama an ba shi dama ko ya karkashe su gaba daya ba za su iya da shi ba ko kuma a'a ya biyo hanyar maslaha yake hanyar maslaha yake so zai kira su zuwa ga addini wanda ya yi imani tun nan duniya a yi masa sakamako a yi masa aiki alkhairi a kyautata masa a gaya masa magana mai kyau a jawo shi a jiki sai a zauna lafiya wanda kuma ya ce baya so ya yi da sai kafircinsa ya kiya ya yi da yaƙe shi za mu yaƙe shi don in ba mu yaƙe shi ba kuma tun ya kiya yanzu zai iya zama fitina gare mu don zai ci gaba da yaƙi masu imani nan to tunda zai yaƙi masu imani bari mu yaƙe shi wannan ne abin da ya ɗauka wannan fa yana cikin uslub na ahli sunna uslub na addinin musulunci gaba daya qala amma man zalama fa sawfa nu'adhibuhu thumma yurabbi ila rabbih fa yu'adhibuhu adhaban nukra wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'an lil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra bayan mun yahi masa to za mu faɗa masa magana mai kyau ya Allah ka sa mu dace wannan matakin da zulkarnain ya dauka kenan a lokacin da ya je yamma inda rana ke faduwa to daga nan kuma sai ya sake dawowa bayan an riga an gama wancan aikin jihadi a yammacin duniya daga ina ina aka dosa kuma thumma atba'a sababa hatta إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا zalkar naini ya kare dawa a yamma yanzu kuma sai ta sama gabas yake sun ba a sababa ya bi wannan sababin da muka hore masa wanda da ya bi wannan sababin to duk inda yake so yanzu na zai je Allah ya riga hore maka ba a ce jirgi yanzu Allah ya hore muna jirgi ko kana son ka je America yanzu da ka shiga jirgi kame a jima ka isa America idan kana bukatar Saudiya kame a jima ka je Saudiya idan kana bukatar Abuja kame an jima kana ina kana Abuja wannan me ya kawo ka wannan sabab din da ka bi menene sabab ana a wannan gurin shine jirgin to shi kuma Allah ya fore masa nasa sabab wanda ya wuce jirgi wanda ya wuce duk abin da ka sani ya wuce kumbo a holo ma Allah ya bore masa shi yanzu shine yake biya ya yake Allah bai gaya mana ba kuma ba mu sani ba amma dai Allah ya bore masa abin da in yana son ya je wani wuri kaza to Allah zai bashi wannan abun kai tsaye ya je yanzu ya kare da yamma sai Allah ya bashi dama yace to kuma yanzu ina zaka je yace zan je gabas can ma in je yadda addini Allah sai biyo wannan sabab yanzu gabas zai je hatta idza balaga matli ash-shamsi sai da je inda rana ke fitowa a gabas mafudar rana waje da ha tatlu'u ala qaumin sai ya samu wannan ranar har yanzu can ma akwai wasu mutane su ma wanda wannan ranar tana fitowa a gabansu su kuma can suke kuma lam naj'al lahum min duniha sitra ba mu sanya musu wani shamaki ba tsakanin su da rana ga su ga rana zafin ranar na dukansu saboda ka ga su ga rana ko da yake zuwa ya iske mutane kuma a can wannan guri me ya faru kazalika wa qad ahadna bima ladayhi khubra haka dai muka bashi wannan damar ya isa inda wa'annan mutanen wa'anda ke rana ke fitowa a wajen su kuma mun riga mun san labarinsa kamin ya je mun sani wa qad ahadna min eh, eh, bima ladayhi khubra kamin ya je mun san inda ya fito mun san inda zai je mun san labarinsa mun san komi nasa ba abin da ke buya gare mu muna kallon sa don dama da umurnin mu yake zuwa akan idanuwan mu yake zuwa muna kallon sa a inda yayi da zango a inda ya isa a wayanni mutane ya tarar yayi tarar da su me halayen su me zai yi kami yayi musa abin da zai duka in ji Allah mai girma da daukaka sai Allah ya ce a gaba ثم sababa hmm. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون لا يكادون يفقهون قولا يزو kare ركبتين duniya. nan ba a gaya mana ba yadda ya yi ya yi musu wa'azi kamar yadda ya wa wa'yancan ya yi musu nasiya kamar yadda ya wa'yancan ko yakin su ne yayi duka qur'ani bai gaya muna ba amma usulubin qur'ani yana nuna muna yadda yawa wa'annan na yamma to haka yawa wayancan na gabas ya kira su zuwa ga addini in sun yadda walillahi alhamdu in ba su yadda ba ya yaƙe su duka usulubin ɗaya ne domin gashi ya ce muna kazalika wa qad ahadna bi maladihi khubza kaga kazalika yana nuna kamar yadda muka wa wayancan to su ma haka yayi musu matsayin da ya ɗauka game da mutane yamma shine matakin da ya ɗauka a mutanen gabas sai yake sun matu ba a sababa to daga na kuma sai ya ɗauki kuma na wannan sababin wannan matakin nashi da yake ɗauka na tafiya wannan abokin tafiyar nasa wannan hanyar tashi da Allah ya fore masa ta tafiya sai ya ɗauki wannan hanya yanzu kuma ya ta sama kudancin duniya eh, ya ɗauki wannan hanya hatta iza balaga bayna saddaini sai da ya kai wato wani wasu gurare guda biyu kudancin duniya inda duniya ta haɗu da duwatsu wato wani mahaɗa ke na duwatsu guda biyu wato matausa wato a saddaini ana nufin duwatsu guda biyu wannan dutsen ya tare wannan gehe wannan dutsen ya tare wannan gehe to tsakiyar wa'annan duwatsun sai da isa wannan tsakuwan duwatsu a can kudancin duniya yana isa wannan gurin waje min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan sai iske wasu mutane tsakanin wayannan duwatsun nan da suka taushe tsakanin duniya da bayan duniya wannan mutanen kuma ba sa iya fahimtar magana kowa domin ajamawa ne kai ba ka fahimtar magana su su ba sa fahimtar magana ka ah dama yanzu da ka tashi kasar ku kaje wata kasa ka ai sai sa'a za zaka samu da kake iya maganar su ina fata an gano nan in banci yanzu da turawa da suka shigo a nan Najeriya sun dan bamu English din gana mu to idan ka je Ingila yanzu kana iya fahimta abin da suke magana to amma yanzu fa da shike mun dan ɗibi nasu kaga kana iya ganewa amma je inda ba a ba English din ake yi ba za ka iya ganewa yanzu ga muna duka mu musulmai ne kuma muna tinkafo da harshen larabci yanzu ana ɗaukar ka daga wannan gurin aka je aka kai ka masar ba za ka iya communication da su ba sai idan kila ka samu wanda ya turanci daga cikinsu ba za ka iyawa ba ko aka kai ka sudan ba za ka iyawa ba kai ba ma wannan ba nan ma cikin najeriya idan ka ɗauke ka aka kai ka wani lungu ba za ka iya communication da mutane wannan gurin ba domin yarensu ya sha bamban da yaren ka yanzu kawai ya ɗauke ka a kai ka borno a ce kai kanuri don allah ka iya barbaranci ka iya ai baka iya ba su ma sun iya naka yare ba su iya ba to kaga haka ne ko da shi zalkar ne yake zuwa a can wannan gurin ya iske ba su iya maganar bai iya magana su ba ba su iya magana su ba la ya kadu ne kauna kaula ko magana ba su ma iya magana su ba shi bai iya magana su ba kawai ga sunan dai kaba mutane mutane kamar dabbobi dabbobi ba mai fahimtar maganar su qalu daga nan sai suka ce ya zalkar ne ya kai zalkar ne inna ajoja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal na laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda suka ce ya zalqarnaini ya juju sun addabe mu a wannan gurin dada wannan maganar ta bangaren wahayi na aka yi ta ko ko ta bangaren kurame aka yi ta ko ko Allah ya tunna shi matsayin zalqarnaini Allah zai ba shi dama ya fahimci maganar su ko da su ba sa fahimtar maganarsa to shi Allah zai bashi dama ya fahimci maganar su saboda me saboda shi yanzu ya zo aiki ne ya zo da'awa ne kuma Allah ya turo shi saboda Allah zai sa ya fahimci tasu magana ko da ba sa fahimtar tashi to yanzu zai iya nasu kuma ya iya saboda da ya iya sai ya fahimci a ga maganar da suke faɗa me suke faɗa masa complain ne suke kawo masa game da me game da wata kabila ko kuma ce wata halitta da ake ce ma ya juju wanda wayannan ya jojo suna bayan wayannan duwatsun nasu wannan saddidin nan wanda ya kange wato su mutanen da wayancan mutanen to suna baya suna can daga baya wannan halitta wannan halitta ya juju da ma juju suna nan baya kuma mabarnata ne domin ya juju hadisi manzo Allah ma ya tabbata muna za su zo a nan duniyan nan dama wannan suna can baya ga wannan sadam to amma suna samun su dan fito a wannan lokacin kamin shi zilkarnai ne isa a wannan guri a kamai wannan complaint suna samun su dan fito su shigo to idan suka fito za su wa na mutane da ke rayuwa a wannan gurin barna za su canye musu abinci za su canye musu ruwa za su yi musu dai barna domin mabarnata ne hadisi manzo Allah ya nuna a ƙarshen duniya shi yanzu ne ya je ya sa wani shamaki tsakanin su ba su iya shigo a wannan duniyar nan tamu to amma akwai lokacin ƙarshen duniya da za su shigowa domin wannan dakin da ya sanya wanda za mu karanta a hali yanzu daki ne wanda ya hana musu shigowa a hali yanzu da wa'yancan duwatsu suka hana musu amma suna tsallako duwatsun su shigo su yi barna to yanzu ya je ya yi wani daki yanzu ba su ya tsallako wannan dakin amma suna can suna tsara ta ba kullum sai sun tsara sun tsara sai sun kai gab da za su iya fudawa sai su ji sun gaji ba su iya wucewa gaba sai su ce to su je su kwanta su huta gobe za su dawo in suka dawo gobe za su iyawa to amma Allah bai ba su dama su ce insha Allah kawai za su ce gobe in muka dawo za mu isuwa sai su je su kwanta suna kwantawa da sai kamin su dawo sai su iske ya koma wa da shi da kuma su kama yi yan wahala ba su da aiki sai su kama yi kuma suna ta tsara suna tsara sai sun kai karshe da sun gaji katak amma sun kusa hudewa kuma su ce to mu bari gobe kan za mu iyawa su koma haka ake sai ran tashin kiyama ba su iyawa to kamin ran tashin kiyamar lokacin da Allah ke so a roshe duniyar gaba daya za su huda wannan katangar suna huda wannan katangar za su shigo duniya idan suka shigo duniya wani mai gona wani mai shinkafa wani mai kuɗi kai ba shi ba har tekunan da ke cikin duniya ruwan nan duk sai sun shanye don komi bai isa su 'ya'yan itace da ganye itace da komi har da gina ci suka yi komi ci suka yi su ci gina su ci mai gina su ci dabbobi su shanye ruwa su canye itatuwa su canye komai sai sun canye duniyan za su shigo ƙarshen duniya ya Allah ka kare mu amma ba sa zuwa fa sai lokacin da duk mutane kirki sun bar duniya za su zo ne lokacin da tashin kiyama ta zo ya Allah ka kare mu to lokacin ne za su shigo to shi na yanzu gashi suna kawo mazalkar ne wannan complain mutane da ke rayuwa a wannan gurin suna kawo masa complain suka ce inna ya juja wa ma juja mafsiduna fil ardi wannan ya jojo da ma jojo suna muna barna fahal naj'alu laka harajan kana so mu biya ka mu sa jinga ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda don ka sa muna wani shamaki tsakaninmu wannan shine tunda mun ga Allah ya yi ma falala ya ma duk abu nake bukata Allah zai baka dama ka yi don Allah ka faɗi nawa za mu biya ka ka sa muna wani katanga ka yi muna katanga wadda za ta hana musu shigowa su yi muna barna don ka san cewa shi dan adam a duk inda yake bai san mabannaci a cikinsa bai san mai shigowa yi mai barna to yanzu ya za a yi zalkar naini ya taimaka musu ya yi musu wannan za su biya shi me yake cewa قال ما فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بيننا وبينكم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا zalkarnaini ya ji wannan kwamfilin nasu ya ji wannan shakawa tasu yanzu me yake cewa kala ma makanni fihi rabbi khairun abunda ubangiji na ya bani fi abunda za ku bani yanzu ku ba da abunda za ku bani duka kasar gaba daya ko har hadu ku je za ku tattaro mini wani abu ku bani bai kai abunda Allah ya yi min ba sauraka Allah abunda ya yi min ya hina ku kuma ba na bukatar wannan ina fata an gano nan wannan fa shine jagoranci irin na zalkar daini yake abunda Allah ya bani ya fi naku fa'inuni bi kowa amma abin da yake bukata gare ku ba kuɗi ba ba wata jinga ba a ku zo mu haɗa ƙarfi da mu da ku a zo a yi aiki ku taimaka mini da ƙarfin ku in zo in ina yi kuna kama mini sai ku kawo ku zo ku zama labarori kenan ku zama kuna miko min kayan aiki yanzu yanzu zan muku katanga da ya juji da ma juji bai isa sake tsallako ta ba ku zo ku kawai ku gani shikenan fa'inni bi quwwa aj'al bainakum wa bainahum radama zan sanya muku wato dam zan sanya muku gada zan sanya muku katanga wadda za ta zama kariya tsakaninku da wa'in na mutane zan sanya muku shi amma ku zo ku kama min aiki ni zubar alhadidi ku zo mini da zubar alhadidi wato guntayen karfe da guntayen karhe za a yi wannan aiki ba da bulo da bulo ba da karhe wannan karfe zubar yance zubar wato ana nufin guntaye ana nufin kida wato wani yanki na karhi ku je ku haɗo min karuhuwa a har haɗo min karuhuwa karuhuwa sai a zo zan narkar da wa'annan karuhuwan da su za a yi aiki ku kawo min wa'annan karuhuwan ku haɗo hatta idza sawa baina sadafaini sai da ya ɗauko gina wannan gina sai da ta daidaita tsakanin wa'annan duwatsun guda biyu da suka zama su ne ke zama na ake samun hanya inda suke shigowa su shigo cikin garinsu ya ci gaba da gina sai da ya kai ya ruhe wannan kofar inda suke samu su shigo da wannan katangar nan tashi ya zo ya ruhe baina sadafaini kala ya ce yan fuku ku busa dama karhe yana bukata a busa wuta ko ya ka busa wuta ya ɗau zafi yanzu ya kama an waldace akwai damar wani ya sake biyo nan dama an narkar da shi to idan aka yaka kaga wani injiniya ne hatta idza ja'alahu nara aka kama busawa sai da wannan karhe ya zama wuta ya dau zafi ya narke kala atuni ofrik alaihi qitara yake ku dauko shi zan zo in zuba wannan qibar wato zan zuba darma a kansa sai a hada darma da karfe sai ta kama sai ya zama wato katanga ce wadda aka gina karhe da darma ba damar kuma ya juju ya sake fasata فما استطاعوا أن يظهروه وما ya له نقبا شكينا يزيادو يا يوانا كتنكر يا جيناتا يا هذا كرهي درما ya yi katangar da duk injiniyan duniya bai isa yi ta ba ya riga ya yi amma da me da izinin Allah Allah ce fa masta'u ba su iya ba ay yadhharuhu su iya tsallako katangar yanzu ba sa iyawa yanzu ba sa iyawa wa mastata'u lahu naqaba kuma ba sa iya hudawa ba sa iya tsallakowa ba sa iya hudawa sai dai su zura mata ido amma suna can suna tsara fa gani suka yi suka tsara za su iya hudawa amma ba su iyawa sai sun fara sai sun tsara da niyyar su tsallako Allah baya bari sai ce to sai gobe gobe kuma ba sa cewa insha Allah ko da suke dawowa Allah ya mai da katangar wadda take don ka san wancan aikin ma ba na zulkar nan ne ba na Allah ne aikin Allah ne Allah ka kara mu na imani wannan katangar tana nan sai yake cewa me qala hadha rahmatun min rabbi فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا idan Allah mai girma da ɗaukaka, ya baka wata falala da wata ɗaukaka, ka gode wa Allah idan Allah ya baka dama musamman aiki alkhairi ne kaga ka zo kayi gode ma Allah Allah ya baka nasara kuma ka yi da cewa daga wajen Allah ne kila da'awa ne ka je a ƙauye ka kira mutane kaga alhamdulillah mutane sun fahimta kuma an samu kila wasu ma sun musulunta kila an samu wasu sun karo idda ilimi ka gode wa Allah ba hikima kake ba daga wajen Allah ne idan Allah ya sa ka je neman kuɗi Allah ya sa ka samu gode wa Allah kar ka ɗauka cewa dibara kace ko korewar ka ne ko kuma alhajin ka ne ko kuwa inda ka kula da su su suka iya a ɗauka Allah ne kawai idan ba Allah ba baka isa ka samu ba wallahi to yanzu bawan Allah nan ya je gabas ya je yamma ya je kudu ya je ya yi aikin Allah wanda Allah ya sa shi ya ji dukkan abin da yake bukatar yayi to Allah ya baki nasara yayi yanzu da kuma yana cewa haza rahamatun min rabbi wannan farahama ce daga wajen ubangiji nawa ba korewa ta ce ba ba iyawa ta ce ba ba kuma wani na ba a'a Allah dai ne ubangiji na shi ya bani dama ni je gabas ni je yamma ni je kudu ni je ni hada duniyan nan gaba ɗaya ni zagaya ko ina duniya na je kuma ga wannan aikin da ni na kira zuwa ga addini Allah an ci nasara ga wannan aikin da ni isko yana mutane cikin wannan matsala ne ya juju suna zuwa suna yi musu banna shekara wa shekaru sun kasa samu yadda za su yi yanzu gashi na zo na ci nasara ne na hana musu yanzu ba sa iya tsallako katanga ba sa iya hudota wannan ba karaman rahama ce ba daga wajen ubangiji na nasara ce wanda Allah ya kawo min fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka kuma idan alkawalin ubangiji na yazo na ran tashin kiyama wannan katangar Allah zai roshe ta gaba daya yana roshe ta ya juju za su shigo duniyan nan daga na kuma tashin kiyama ta tsayu wannan fa sai lokacin aikin ubangiji na amma yanzu faka ba wanda ya sai roshe wannan katangar tana nan taram shekara wa shekaru ba a san adadi ba sai lokacin da Allah ya kaddara za a yi tashin kiyama sannan wannan katangar za ta roshewa wanda yake nuna maka aikin Allah korewa irin ta Allah ya Allah ka kara muna imani wa kana wa'adu rabbi haqqan kuma alkawalin ubangiji na dama gaskiya ne ya yi alkawalin cewa katanga za ta ci gaba da zama a nan tseren tashin kiyama kuma idan tashin kiyama ya zo zai roshe ta alkawali ne na Allah lokacin na yi tana roshewa wannan alkawali ne na Allah ya ce ya bani dama in je gabas gani na riga na je ya cika min alkawali ya ce in je gabas na je gabas ya cika min alkawali na je kudu na je arewa duka wa'annan guraren ko ina na je gashi hannayi katanga wadda ke kare duniya daga yajuju kuma duk da alkawalin Allah kuma ya cika mini alkawalin Allah gaskiya ne wa kana wa'du rabbi haqqan alkawalin ubangiji na gaskiya ne na'am wa tarakna ba'dahum yawma yamuju fi ba'd ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا Allah ke cewa wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd haka muka bar sashin su suna zuwa suna bankaura wa junan su wannan ya banki wannan wannan ya banki wannan suna can baya suna bankan juna har yanzu amma dai su shigo duniya Allah bai bari amma su kama juna su can suna can suna suna bankan juna eh wa nufiqa fi suri amma za a yi busa cikin kaho fa jama'anahum jam'a sai mu tattara su gaba daya da su ne ake cika wutar jahannama shi yasa kuke ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sai Allah ya cika wutar jahannama wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duniyan nan idan muka je Allah mai girma da ɗaukaka zai ce a ɗibi dukkan cikin dubu ɗaya cikin dubu ɗaya a ɗibi guda kaɗai a sa aljanna sauran ɗari tara da tisi'in da tara duk aje a kaɗa wuta sabon manzon Allah hankalin su ya tashi ya ce yanzu manzon Allah cikin dubu ɗaya mutum guda kaɗai zai shiga aljanna sauran dubu ta za su je manzo Allah ke kwarai kuwa suka ce ya manzo Allah ashe ba mu samu shiga aljannan nan kenan manzo Allah ce ku kwantar da hankalinku ai ku yawan ku a cikin duniya bai wuce kamar a ce gashi ɗaya a jikinsa duka gashin san kwata-kwata baki ne ɗiɗɗiɗɗib to gashi guda fari to haka kuke a duniya gaba ɗaya al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ka wannan ɗayan da za a ɗobo wato kuɗin ne saboda mi saboda akwai arna da yawa a duniya yanzu ma idan ka kalli duniya arna sun yi yawa ko ba su yi yawa ba nesa ma ba ko kusa ba sun kai yawa kuma bayan arnan sun yi yawa cikin musulman masu shiga aljanna su ma ba su da yawa domin mushrikai cikin su ga musulunci ga shirka ga zuwa wajen boka ga bautan wani wanda ba Allah ba su suka yi yawa ga can bid'a su suka yi yawa to suna za a cika wannan wutar da su Allah ka kare ni ahli sunna Allah kai mu aljanna hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana kamar yadda imamu Ahmad ya ruwaito daga Zainab bintu Jahashin matar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana wajenta sai take cewa istaykadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama min naumi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya farka daga sa wata rana wa huwa marrun wajahu huskar manzo Allah ta yi ja sosai hankalinsa ya tashi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yaqulu annabi yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah gaban matarsa Zainab bintu Jahash wailul lil arab min sharrin qad iqtaraba futiha al yawma min radan ya'juj wa ma'juj mithla hadha manzo Allah ce aibun ya tabbata ma larabawa ga su ana kiransu zuwa ga addini sun kiya ga tashin kiyama ta yo kusa wallahi wannan katangar da aka yi yau an dan buɗa kaɗan kamar haka kamar haka ya haɗa tsakanin yatsun wannan babban yatsa da yatsa ta sababa ce an ɗan buɗa haka to yana buɗawa irin haka ai wata rana buɗawa akai yace bon ya tabbata gare su ga su ana kira zuwa ga tauhidi sun kiya kila sai an kai inda za a buɗawa suna na so akan shirka su bon ya tabbata gare su ya Allah ka kara mu da imani Allah ka raba mu da shirka shine Allah ke gaya mu a wannan gurin ga su yanzu sashen suna bankan juna wani fi suri fa jama'a jama'anahum jam'a sai a yi busa cikin kaho a wannan lokacin za mu tattara su gaba ɗaya idan aka jeran tashin kiyama za a ɗauko mutane sai a kai su su ne tsakiya mu ne tsakiya ga munan tsakiya sai a kawo aljanu sai su gewaye mu yanzu mu da ka kalli aljani tsoron aljani ka kai sai ka kara matsa ma ɗan uwanka shi ku ya matsa sai mu mammace juna su ko aljanu sai a kawo mala'iku su zagaye su su zo su zagaye su su aljani suna tsoron mi suna tsoron mala'iku to cikin wa'in akwai juju cikin muwa fa tunda su juju suna cikin mu sai su zagaye wasu malamai sun ce a'a idan aka sa aljanu suka zagaye mu muna tsoron aljanu to su juju za a kawo su ko su zagaye aljanu su ko aljanu suna tsoron juju daga nan su ko mala'iku su zagaye juju su ko juju suna tsoron mala'iku kai kaddara irin matse wadda za mu wa a rantashin kiyama a wannan lokacin wani azzalumi fa yana na yana tunawa da zaluncin da yi wani mugu dole ya tuna da abun da yi a wannan lokacin Allah zai zo ya wa wasu inuwa wayanda manzo Allah ya ce sabatu Allahu fi dhillah yawma la dhilla illa dhilla akwai mutane guda bakwai wayanda Allah zai wa inuwa ranar da babu inuwa in ba wannan inuwar ba ya Allah ka sanya mu za mu shigo cikin wayannan mutane guda bakwai ba su kadai ne ba akwai hadisi da dama wanda suka nuna cewa akwai wasu ayyuka na alkhairi wanda idan ka yi za ka shigo a ciki darasi ne mai zaman kansa ya Allah ka samu dace kenan dai muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kare mu daga fitintinu da musibu wayanda za mu samu a can a ran tashin kiyama wannan ran tashin kiyama وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا a wannan ranar da mu tattaro ya ya juju da majuju da aljanu da mutane da mala'iku to a wannan lokacin zamu gitta jahannama wa rabna jahannama yawma idhin lil na arba sai mu gita musu sai su gane ta ga tanan tana zababbaka tana sama su ba a kawo su ba suna kallon ta gata ba wanda za su yi kuma sun san can sun kai alladhina kanat a'yunuhum fi ghita إِنْ عَنْ ذِكْرِهِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَإِنَّ suka kasance idanuwa su suna cikin kosfa suna cikin ruhi game da tunawa da ni an ruhi musu zukata ba sa tunawa da Allah ba su san da akwai Allah ba suna miyagun ayyuka suna shirka suna bidiya sun manta da Allah sun manta da tunawa da Allah ba sa zikiri Allah ba sa karatu alkur'ani Allah wa kanu la yastati'una sam'a ba sa iya jin littafin Allah ba sa iya jin sunnan manzo Allah ba sa iya jin gaskiya bi ma'ana ba sa aiki da wa'annan duka afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni وأعتدنا جهنم للكافرين kafaru, أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من Allah ya dawo yana tambayar mu yace yanzu su bayina wayannan da suka kafirta arna suna son su riki bayina min duni su barni su rike wayannan bayina su zama musu auliya yanzu bayina za ku riƙewa su zama muku waliyai da za ku bauta ma maimakon ni ku bauta mini sai ku ɗauko bayina ku su zama muku su ne waliyanku wayanda kuke bautawa Allah na mamakin yadda dan adam zai yi wannan ga Allah amma baka yadda ka bauta ma Allah ba a kana da waliyin da zaka bauta ma wannan wali yana yiwa aljani ne wannan wali yana yiwa rana ce wannan wali yana yiwa wata ne wannan wali yana yiwa mutum ne ma kila wani wai malami na kila yana yiwa wani shehu na wai waliyina amma ka saki Allah ba wai waliyina shi zaka bauta ma Allah ce yanzu haka za ku yi afa hasiban ladina kafaru an yattakhizu ibadi min duni awliya'a yanzu arna suna ɗaukar cewa wai bayina za su dauka su zama musu waliyai amma ni su barni wallahi duk wanda ka rike ka bar Allah wallahi kai aikin banza wallahi kuma shi Allah bai yadda ba ba wai cewa a ah, ai ai wannan ai yana da albarka bari mu rike shi a ku duk albarka ta Allah bai da ka rike shi ba don me don Allah ya ce bai daka rike mala'iku abin bauta ba bai daka rike annabawa abin bauta ba ga ya mini mai albarkan da ya wuce mala'iku da annabawa akwai shi Allah ce bai daka bauta musu ba to balle ta wani wanda kake dammani wai dammani wai mai albarka na ka rike shi abin bauta Allah ce bai da ba wallahi yanzu kun yadda kuna dammani ku matsayin ku na arna bayina sun za ku wa gani ku bar ni ku rike bayina Allah ce wallahi bai dace ba kuma bai yiwuwa gare ni inna na jahannama lil kafiri da nuzula wanda ya kuskure wannan dan ya aiki ya dauko ni wali yake shi zai bauta mai sake Allah wallahi na tada masa wuta na tada ma arna su ne kahiran da suke bauta wani wanda ba Allah ba Allah ce na tada musu wato wutar jahannama ta zama nuzulan wurin masauki a gare su dukkan wanda ya rike wani yana bauta wanda ba Allah ba a ran tashin kiyama wutar jahannama ita ke masaukinsa ya Allah ka raba mu da bautan wani wanda ba Allah ba Allah ka ba mu ikon tsayawa ga bautan Allah shi kadai ya Allah ka ba mu ikon biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ba mu ikon biyar sunnan manzo Allah Allah ka raba mu da bid'a da shirka da kafirci ya Allah ka tsayar da mu inda ka tsayar da mu anan za mu tsayawa insha Allah abubuwan makaranta daidai muna roƙonka ya Allah ka ba mu lada ya Allah wanda muka yi kuskure Allah ka nuna muna wannan kuskuren ka ba mu ikon gyarawa Allah ka yahe muna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk